Masu jinmu da maraicin nan na Alhamis goma sha ɗaya ga watan Mayu, Assalamu alaikum da fatan kunanan lahiya. Yau da gobe ne shirin matasa daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 25 da 22 da goma sha shida. Da kuma wato shirin da kuma kuke iya ji ta intanet a voahausa.com ko kuma ta Facebook kai tsaye a shahin VOA Hausa. A Nyamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa a kan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan ƙasar Nijar kuma za ku iya kama shirye-shiryen namu ta ko kuma za ku iya kama wannan shiri namu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanni masu gabatarwa. Jamila Kabiru Fage. Tare da Halima Jumrau. Yau shirin yau da gobe shirin matasa zai tattauna wani abin fallasar cin hanci da ya faru a Najeriya da wasu kudaden wata hukumar tallafawa ƙasa ƙasa da ƙasa wadda ta dakatar da shirinta na yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro da tarin fuka da kuma cutar hiv aids a najeriya saboda almundahanar da ta gano ana yi wajen tafiyar da ayyukan da ya kamata a yi da kudaden da take bayarwa. Yau baƙonmu da za mu tattauna wannan batu da shi shine Profesa Muhammad Kabir na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, ƙwararren likita a ɓangaren lafiyar jama'a. Tare da shi za mu duba yadda cin hanci ke shafar ayyukan kiwon lafiya. Amma za mu hara ne da karanto amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook, saboda haka ku biyo mu kuma ku kasance tare da mu a cikin wannan shiri na yau da gobe shirin matasa. A Facebook mun yi muku tambaya cewa a ganin ku ta yaya matsalar cin hanci da rashawa ke shafar ayyukan kiwon lafiya a ƙasa? Kuma ta yaya za a magance matsalar cin hanci da rashawa ga amsoshin wasu daga cikinku. Yau da gobe ai in dai maganar cin hanci da rashawa ce ya zama ruwan dare gama duniya a ko'ina a cikin ƙasa ta Najeriya. Saboda haka hanyar da nake ganin za a bi don hana cin hanci da rashawa a hukumar lahiya ita ce a naɗa kwamiti na amintattu a hukumar lahiya ta ƙasa waɗanda za su ringa kula da yadda ake tahiyar da tallahin da ƙasashen duniya da sauran hukumomi suke bayarwa. Saboda cin hanci da rashawa ya shiga cikin jinin ma'aikatan Najeriya. Ba manyan ba ƙananan. Allah ya sawwaƙi sako daga Bashiru Imamu mai hoto Gusau. Yau da gobe maganin cin hanci da rashawa a sanya dokar hukuncin kisa ga masu cin hanci da rashawa. Sako daga Mu'azu Abu Juwairiya Hadeja. To, kowa dai a Najeriya in ka tambaye shi zai ce cin hanci da rashawa ba kyau kuma baya goyon bayan haka. Amma in ka bincika da kyau, cin hanci da rashawa ya fara ne tun daga ƙauyukanmu. duba ma daga makarantun sakandare malami zai ce ma ɗalibi ya bada kuɗi don a taimaka masa wajen rubuta wayek da neko har ma jami'o'inmu idan lecturer ya ce ka bada kuɗi ya zama dole ka bayar in ba haka ba ba za ka gama jami'ar ba don a yaƙi cin hanci da rashawa ya zama dole mu ƙi cin hancin tun daga zuciya don turawa suka ce charity begins at home saƙo daga dogara yakubu mai dawa yau da gobe Hakika magance matsalar cin hanci a ƙasa ta Najeriya da kamar wuya duba da yadda jami'ai ke karɓar cin hanci a shingaye. Abin dai sai dai wanda ya gani maganin maganinsa addu'a. Sako daga gwani Sanda Yunusari. Yau da gobe tabbas cin hanci da rashawa ya yi katutu a harakar lahiya ta bangare daban-daban don ni ga ne ba jiyau ba. A asibitin Medical Center da ke Katsina mun je sai aka ce mana an rihe amsar kati saboda lokaci ya wuce sai ga wani mutum ya zo da matashi ya kawo ta a nan take da yawa mai amsar katin dunguje da kuɗi sai ga gashi abin mamaki da takaici wallahi duk yawan katin nan da suke gabansu amma nasu aka sa na biyu a wajen kira wanda hakan ba ƙaramar illa bace a harkar lahiya da rashin imani saƙo daga sade sa'idu daura Kai wata badakala sai a ƙasa ta Najeriya ba a bar ɓangaren kiwon lafiya ma ba? Hakika da wuya a ce an shawo kan matsalar cin hanci da rashawa a Najeriya a nan kusa. Ba za a magance ta a wannan ɗan ƙanƙanin lokacin ba, sai dai muna kyautata zaton wannan gwamnati mai adalci za ta rage wasu matsalolin amma ba duka ba. Saƙo daga Umar Tijjani Yusufari. A gaskiya rashin naɗa wakilan da suka dace a dukkan shiyoyi kama daga federal har zuwa local government shine dalilin da yake kawo cikas a cikin al'amuran wannan ƙasa ta mu Najeriya. Da fatan wanda abin ya shahwa za su zaɓi mutane na gari don haƙa ta cimma ruwa, saƙo daga Alkanimi Nabs. Ya kamata gwamnati ta ɗau matakin hukuncin kisa akan masu cin hanci da rashawa, wannan shi zai kawo mana ƙarshen wannan bala'in. Saƙo daga Lawan Sani Beni. Jiya kun ce Mr. Cameron ya yi ɓarawa yanzu kuma kun ce ta yaya za a magance matsalar cin hanci da rashawa sako daga idris bala adam a gani na hanya mafi sauƙi a yi wa ɓangaren shari'a gyaran da ya dace su daina jan ciki wajen shari'o'in da ake ya zamto ana hukunta duk wani mai laifi kamar yadda doka ta tanada a masa sako daga asiru kainuwa haɗeji albani yau da gobe ikon allah sai kallo kuma cin hanci da rashawa ya zama tsohon yayi ne a Najeriya, yanzu sabon sunan cin hanci ya koma cin hiska, saboda cin hanci wani abu ne kankani a jikin huska. To yanzu ya koma cin huska a Najeriya, saboda haka cin huska a Najeriya ba shi da magani sai Allah. Buhari yana ƙoƙari kaɗan, saboda Buhari bai san abin da ke cikin zukatan sauran ma'aikatan gwamnatinsa ba, sai dai Allah ya kawo 'yan Najeriya ɗauki kawai. sako daga Adam Salisu. Wato abin da ya sai Allah kuma majalisa ta yi doka duk wanda aka kama shi da wannan aiki a harbe shi na tabbata mafita kenan. Amma kash ƙasata masu doka suke karya doka. Sako daga Jamilu Ɗanjuma mai saje. Masu saurare yanzu lokaci ne na tattaunawa kai tsaye ta wayar talho da kwararren likita a bangaren kula da lahiyar jama'a Profesa Muhammad Kabir na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano wanda tare da shi za mu duba yadda cin hanci da rashawa ke shahar ayyukan kiwon lahiya. <laughs> Jamila, <laughs> bari in yi shiru. <laughs> Na san masu saurare za su ce dariyar me nake. In waɗa? Yawa, Profesa, salamu alaikum. Aiki salam malama. Ina wuni. Lafiya lau. ai ka sa cikin mu ya ɗuri ruwa muka yi ta kiran wayar ka muka yi ta kiran wayar ka shuru muka ce ina ai yanzu wata lamba wayar dan ba mun gama wannan to to to ya wato wannan an fi sani na da ita muna cikin waya wani zai iya bugowa sai kuma ya kaɗe. To yanzu dai duk wanda ya san Profesa Muhammad Kabir ya dakata kai ya kira shi yana yana program a rediyon VOA. Yawwa to Profesa Kaji amsoshin eh, da masu sauraron mu suka bar akwai Adam Salisu wanda ya ce yanzu ai a Najeriya ba magana cin hanci ake ba huskan ma gaba ɗaya an cinye ta <laughs> me za ka ce? Mm, to ah, Assalamu alaikum yau da gobe. Mm. A gaskiya shugaban kasa ma na ji wani ya faɗi a cikin wanda ya bada arsa. Shi da kansa da aka tambaye shi mai zai ci game da bayanin da eh, minista na ingila david cameron ya yi shugaban kasa ya ce ya yarda da abin da ya faɗa ba shi da musu amma shi cameron ya ce najeriya ka zama gagarumar ƙasa wajen cin hanci da rashawa mm-hmm. ya ce ba shi da musu ya ce to amma duk wanda suka saci kudaden da ake magana ingila tana daga cikin kasashen da ake kai kudin a jirgi a can saboda haka abin da yake so prime minister ingila ya taimake shi a dawo mana da waɗannan kudin da aka sace aka jirgi a kasar. to wannan gaskiya ne kuma na sa makon da ya wuce mun yi zancen abubuwan da suke gurgunta tafiyar da lafiya sha'anin lafiya mun yi magana jahilci mun yi magana talauci to yanzu kuma yau gashi mun faɗo magana cin hanci da rashawa hmm. to idan tafiyar da lafiya ko tafiyar da kula da lafiya ta 'yan adam ya gurgunta wannan yana shafar lafiyar jiki kuma yana shafar lafiyar tunanin mutum wato yana ah, da turanci zai shafi physical health na jiki ah, yadda jiki yake tafi da ayyukansa sannan hmm. kuma mental health yadda mutum ma yake tunani a rayuwarsa shi kansa za su shafu hmm. shine mental health to cutar kanjamau cuta ce wadda wata kankanuwar kwayar cuta take jawowa kuma a cutar tana cutar lafiyar jiki matuka wanda da yawa ma yakan kai ga mutuwa ta wanda ya kamu da cutar sannan kuma saboda zulumin da masu cutar suke da shi kullum suna cikin zulumi akan dalilai da yawa wanda ba sai na faɗi ba hmm. yana shafar cutar lafiyar tunani na mutum wato yana shafar physical health yana da kuma mental health hmm. to a najeriya akwai hukumomi da yawa za ka ji ake national agency for food and drug national agency na wannan national agency na wancan to aka zo a wani wata hukuma wai ita naka mm. naka shine national agency for control of aids tana daga cikin hukumomi da yawa waɗanda na faɗa to labarin cin hanci da aka faɗi da rashawa a wannan hukuma mai kula da cutar kanjamau da cutar fuka da cutar malaria hmm. ko kaɗan bai ba mamaki ba saboda aka tambayi shugaban ƙasa hmm. buhari aka ce to najeriya fa ƙasar ka tana daga cikin tashi har wajen cin hanci ya ce ba musu <laughs> to wannan na naka din ma wallahi ba musu domin wato muna ma mu zama sha'anin cin hanci da rashawa duk wata ma'aikata da ka duba duk wata hukuma da ka duba wato ana nema a zama kowane gauta ja ne hmm. sai dai ba a kai shi rana ba wato ko naɗa mutum aka yi mukami na lura munna da ake zuwa a yi masa saboda an ga ba wai albashin da za a biya shi ba amma an san kawai zai zama wani hanshaki mai kuɗi za a zo a sa masa ido ya yi ta ba da abin duniya amma ba tare da saboda ba wanda zai tambaye shi ya hmm. aka yi ka samu wannan abin duniya a dalili kawai a yanzu ya zama mai makamin kasa hmm. ai shi ne shugaban naka shi ne shugaban nafdac shi ne shugaban kaza-kaza to wannan ki yasa na ce muku ni ban yi mamaki ba. Eh sosai makudan ina ga eh saboda kamar kudade kimanin dalar Amurka miliyan uku da takwas suka salwanta ah, Global Fund yau wato yanzu haka mun samu labarin cewa shugaban kasar Najeriya ya sa a binciki inda kudaden nan suka shiga. ai na taho tahowa kan haka amma dai tun da kin faɗa shi kenan to abin shi abin da zan ce general eh, buhari hmm. akan abubuwan nan allah ya masa albarka domin duk inda ya ji an ce an ji labarin cin hanci da rashawa tufa baya kyalewa ya sa abin ciki wannan hmm. to a nan ni ina da waje jawabi mabi ko uku na abin da yake sa wa'annan hukumomi kamar shi wannan naka suke daɗa cin karansu ba babbaka wajen cin hanci da rashawa hmm. hukumomi da suke kawo taimako daga ƙasashen waje a za su zo ba da kuɗi miliyoyin daloli aka ba nan hukuma saboda ƙasashen waje suna taimakawa suna taimakawa hmm. wajen cutar musamman ta kanjamau to haka kuma malaria din haka kuma cutar tarin fuka hmm. to ne kuma rashin sani ne su wannan hukumomi sai su na kasashen waje sai su kawo kuɗi su jibge gwamnati kuma sai a ce to a naɗa wancan a naɗa wancan a naɗa wancan shugabanni a wannan ma'aikatu to kamar yadda na ce mu najeriya muna nema mu zama kowane gauta ja ne mm. duk wanda aka naɗa nan abin da za ka ji bayan ɗan yan lokatai bayan yan shekaru kuma bayan yan watanni sai ka so maji an ce fa ana fahimci ciku-ciku an nemi an yi audit ba a ga kuɗi kaza ba an yi duba ba a ga kuɗi kaza ba an samu sunan ma'aikata na bogi dubu kaza an samu wato abu dai ko ina ka duba za ka ji haka to ni shawara ta shine waɗannan hukumomi da suke kawo kuɗi waje su daina kawo kuɗi su jibge domin ba sai kuɗi ne za ka kawo zai taimaka ba a su kawo ayyukan su su zo su yi ayyukan nan idan za a gina wani abu ne su kawo idan za a ciwo magunguna ne ba wani shugaban naka za a sa ya sayo ba a a samu su wa'annan kasashen waje masu ba da taimako su siyo magungunan su kawo Um, Profesa ban tare numfashinka ba amma ba ka ganin kamar mu ɗauki misalin ƙasar Najeriya ƙasa ce mai zaman kanta mai 'yancin kanta mai ikon kanta kuma don za a ba mu taimako kuma sai an zo a ce a zo a gina mana a ka mana maganin kamar akwai akwai ina ga akwai dokokin ƙasa da ƙasa waɗanda su ma ya kamata a girmama sai har sai mu ga kamar abin ya koma kamar zamanin mulkin mallaka kuma to malama ai dai zaɓi biyu ne mm. ko ka buya ke ba da shawarar nan yanzu ko kuma a ta kawo kuɗin ana cinyewa to yanzu ko mutum ka matsa mm. gashi ya yi laifi laifin kudi wanda da wuya ma ka iya da za a ce dala ne a canja su zuwa naira sai ka ga ka rasa yadda za ka kasan jimlan nawa ne kuɗin mm. saboda kuɗin sun yawa to idan aka ce shi kenan ah, za a bi abin da an taɓa mutum sai ce constitutional right din shi ko wanda ya aka kama kuɗi dala biliyoyi ba ba miliyoyi ba amma har ƙara ya ɗauka ya kai wai ko ko menene <laughs> eh? ta ta afirka ta yamma wai kowa an taɓa yancinsa saboda wata kotu ta taɓa bashi wai beli don kotu ta baka beli ka yi wani laifi ka sake wani kuma ba za a kama ka ba a'a sai a bar shi wannan belin kuma a cikin belin an ce ma ya tafi ingila ya samu magani to wannan ba hauka ma da rashin tunani ba za ta gawa wannan mutum ka san ba kullalliya ake yi ba yadda yanzu wannan mutum ya za a ya tafi ingila ya dawo akwai wata minista da ta tafi ingila an ce fi kowa ma a kan wannan cin hanci da rashawa amma tana can a dawo da ita mana in gaskiya ne su ma ai kasashen wajen suna da laifi mm. akwai eh, saboda haka bin wa'annan abubuwan babu wanda za a in constitution ne a constitution ba kaulin lahi ba ne ba ubangiji ne ya rubuta ba a zo a sake mana kowa aka taba sai ce haƙƙi ne na ɗan adam saboda haka kaza kaza to haƙƙinka na ɗan adam sai a baka kai ta cuta saboda haƙƙinka na ɗan adam hmm. kuma wannan abin da aka rubuta najeriya ƙasa ce yantacciya wace ce mai kaza kaza to abin da aka rubuta za a iya canjawa yanzu senegal ba sun rushe ma sanat gaba ɗaya ba a ƙasarsu ai da akwai a constitution kuma kamar abin da ya faru ne a ghana inda asibiti ne daga nan america suka je da taimakon da suka ba wa ghana shine gina asibitin su suka je suka gina shi su suka kawo kayan aikin da komai suka horar da su likitocin sai kuma su gana sai ka ga yanzu an ba su damar su saka mutane cikin wannan fannin aikin shine su kuma suke tafiyar da wannan to irin wannan zai taimaka sosai saboda ba a bar wa kasar ta zamo ita ce za ta yi komai ba da siyan siminti din da ƙasa da komai wannan taimakon ya zo da cewa gashi nan dai asibiti muka kawo shi kuma gashi nan an gina asibitin a ƙasar. madalla malama jamila to ka ji magana to ni wallahi in an shekara nawa ana tambaya tare a yi na yadda aka yi a ganin nan hatta masu kawo kudin nan daga waje ya kamata su yi amma ba za a fake da wani mu kasa ce mai yanci mai wani wani yanci kuke da shi bayan kashi goma cikin ɗari duk arzikin da yake ƙasar nan yana hannun mutane kashi goma cikin ɗari mm. Eh, Professor. Kwanan baya na je ƙauye wallahi mm. abin abin tausayi. Mm. Na je ƙauye yin wani wani research. Mm. In ka ga abin yadda jama'a su suke. Abin abin tausayi. Amma an ka tsinta tsinta tsinta 'yan kaɗan bai kai kashi goma cikin ɗari ba ma. Su suna nan suna da komai ba abin da ya dame su da sauransu. to ni wannan ɗaya shine shawara ta ta ɗaya mm. shawara ta kuwa mm. ba za a ga ka zama wani shugaban wata hukuma ba ka je ka yi wa ake sunanta sukun certificate watakila baka ci credit biyar ba ma amma ka zo an zaɓe ka ka zama wani wakili ko wani sanata ga abin da domin an ce duk wanda ya shiga sakandare ma har shugaban ta zai iya zama hmm. to ka je ka zama shi kenan kana nan yan shekara ɗaya biyu sai a ga kayi gida kamar daga sama aka sako shi hmm. kayi gida da fitilu da wane ne da waye makocinka ko dama tunda ba shi da janareta kullum gidansa a cikin duhu yake kuma gidansa watakila kango ne ba abin nan sannan ka zo ka ajiye motoci irin mota nan da ake cewa jeep ko to ba jeep ɗaya ba ma ka ajiye jifa-jifai ka tara su kana hululu yau ka shiga wannan gobe ka shiga wannan ka wannan ka wannan amma ba wanda zai dube ka ya ce uffa mm. ya ce abin nan da kai ta ya ka same su ko kuma abin nan da kake yi ba daidai ba duk abin da aka yi na barna na komai shikenan ya zama halal ba wanda zai tambaya ba wanda zai ce ta yaya wane ya zo ya tara waɗannan abubuwa mm. sai ya zama su ne ma ake musu fadanci mutanen su ne duk abin da suka faɗa ya zama kamar wani ƙaunin lahi abin da suka faɗa ba wanda zai musa. Yau, Profesa, wannan bayani da kake yanzu haka cikin masu sauraronmu da ke biye da mu ta Facebook. Sakina Baba Diddi ta ce haka ne, amma fara koya wa yara ilimin illar cin hanci da rashawa tun daga firamare. Me za ka ce a kai? Wallahi yana da kyau. Domin abubuwa da yawa rashin ilimi tun mutum kana yaro. idan ka sani tun kana yaro abu babu kyau wallahi haka za ka tashi kuma ka amince abin nan ba shi da kyau wannan shawarar malama sakina tana da kyau kwarai kuma ya kamata a dinga bin shawarwari kamar haka. Mm, yau wato Profesa ganin cewa kai kwararren likita ne a wannan hanni dai na aikin kula da lahiya ga Aminu Bello shi mamaki yake yi yake cin hanci har a gehen lahiya. to ya za ka amsa mamaki yake wai cin yawa to me za ka ce wai ya ce ƙarshen duniya kenan abin mamaki ne a ji cin hanci a cikin a wannan hanni na kula da lahiya ko ko ba abin mamaki ba to shi cin hanci a ma'aikatan lafiya ba kudi ake ba su ba ne ai kuɗi ake ana budget ana cewa ga kuɗin da za su kashe ga kuɗin da za su a shekara ko kuma a wata kaza to a wannan kuɗin ai bai tsira ba wai don an ce na kula da lafiya ne bai tsira ba wannan kuɗin ta kansu ake hawa wannan kuɗaɗen a yi abin da za a yi sannan talaka ya tashi ba shi da komai cututtukansa suna nan cututtukansa da wanda ake ɗauka kamar su hiv aids su kanjamau din su malaria su tarin fuka wannan duk daukar su ake akwai cutuka kuma wanda ba a daukan su amma yanzu hatsarin su har na nema ya fi wanda ake dauka mm, yawa mm. Ah, su ne kamar cutar ciwon sukari hauhawar jini sokewa hanyoyin jini da suke ba zuciya jini da sauransu da su kyansa waɗannan cututtuka yanzu suna nema tunda su wani baya ɗauka agun wani to amma kullum akwai budget da gwamnati za ta yi ta ware kuɗi maƙudan kuɗi mm. saboda kula da wannan lafiya sannan kuma akwai maƙudan kuɗi da suke shigowa ta hanyar hukumomi na ƙasashen waje masu taimako. za su shigo da waɗannan kuɗaɗe a taro to duk waɗanda aka naɗa shugabanni kaga shugabanni mm. babu illa malama kamar shugabannin nan masu kula da su ne managing director na kaza su ne eh, chief executive na kaza kana naɗa su daman idan su yana kan kuɗin nan da za aka ware Profesa a ganinka ya za a ya tsaftace wannan yanayin kamar ya za a yi a magance wannan al'amari na cin hanci da rashawa a wannan a ma'aikatan kula da lahiya ɗazuna ba da amsa amma a gurguje ne kamar ita Eh, naka na ya magana ɗazu ita ce hukuma mai kula da lafiyar eh, masu tarin fuka da malaria da kuma cutar kanjamau a daina ba ta wani kuɗi a hannunta kawai mai za a yi a sayo gini ne a gina in kayan kwayoyin ne da za a sha a sayo ba kuɗi za a bata ba a ce ke siyo in an bata kuɗin nan ka tabbata malama fiye da kashi hamsin cikinsu a aljihun shugabannin nan zai zama watakila kashi talatin ko bai kai haka ba ma shine za a siyo mata. Profesa ina da tambaya anan ta bangaren al'ummar kamar yanzu a ce gwamnatin ƙasa ta ba da kuɗi ta turo yara makaranta a waje domin su ƙara ilimin kamar kiwon lafiya domin su koma don su taimaka wa al'ummarsu wannan cin hanci ne idan ba su koma ba? a to ai ban san a wane irin yarjejeniya suka yi da gwamnati ba sanda za a tura su hmm. in an ce kawai ku je ku karo ilimi a kuma yadda eh, gwamnatin kano ne ta taɓa yi ta tura yara ta ce su je su koyo tukin jirgin sama eh. aka ce to za mu yi a ina jiragen saman suke gwamnati ta ce to ai ba jiragen ne a nan kano ba duk inda suke za su iya za a ɗauke shi su aikin tukin jirgi kuma ci gaba ne ga yaran nan da aka tura su kai wannan kwas eh wannan a yarjejeniyar su koma domin su taimakawa saboda ana karancin rashin likitoci al yarjejeniyar su koma su aiki a gida a to kuma wannan sun yi laifi ba ma zancen cin hanci ba ne sun keta doka kuma ko za ta iya tuhuma su kuma duk horon da ya dace ya kamata a yi masu. Muna godiya sosai Profesa Muhammad Kabir da ka ba mu dama muka tattauna da kai a wannan shiri namu na yau da gobe akan wannan matsala dai ta cin hanci da rashawa da kuma yadda suka shahi ayyukan kiwon lahiya da ma'aikatan kiwon lahiya muna godiya sosai. To ne ma na gode. Yawwa to masu saurari iyakacin shirin kenan sai gobe yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Skip da ma Sani mai lange-lange yalwa da Salisu Liman da kuma Aminu Bello. Muna godiya da kuka bi mu ta Facebook Halima Jibril ke sallama da ku sai gobe ku huta lahiya. 'Yan wasan kwallo ba manta ba.